Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu barkan barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha ta Tisila muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 30 ga watan Maris ɗin shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Adadin masu kamuwa da cutar corona da na waɗanda take kashewa sai ƙaruwa yake yayin da cutar ke ta yaduwa a faɗin duniya. A nan Amurka babban masani kan cutuka masu yaɗuwa Dr. Anthony Fauci ya yi hasashe a jiya lahadi cewa amurkawa dubu ɗari ne ko fiye da haka ka iya mutuwa a sanadiyar annobar coronavirus wato zai ninka adadin mace-mace na yanzu sau hamsin wani shahararren mawaki a nan amurka mai suna joe Diffie wanda ya yi wasu waƙoƙi da suka yi fice a shekara ta alif tara da casa'in ya mutu bayan kamuwa da cutar covid-19 shekarunsa 61 labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a wani jawabi da 'yan Najeriya suka jima suna dako. Shugaban Muhammadu Buhari ya saka dokar hana fita a Abuja da jihohin lagos da Ogun. A kokarin da hukumomin kasar ke yi na da yaɗuwar cutar coronavirus. Dukkan 'yan ƙasa da ke waɗannan guraren su kasance a gidajensu. To muna kuma dauke da sauran rahotanni waɗanda suka shafi batun na cutar ta coronavirus a wasu sassan ƙasar ta Najeriya. Sannan Sarfila Hashim zai gabatar mana da shirinsa na ciki da gaskiya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Adadin masu kamuwa da cutar corona da na waɗanda take kashewa sai ƙaruwa yake yayin da cutar ke ta yaduwa a faɗin duniya akwai mutum akalla dubu ɗari shida da tamanin da aka tabbatar sun kamu da cutar a faɗin duniya zuwa safiyar lahadi zuwa safiyar lahadin dai a nan amurka ƙasar da tafi kowace yawan wannan cuta a halin yanzu tana da masu ɗauke da cutar wajen dubu ɗari da ishirin da hudu da ɗari shida da tamanin da shida ƙasar italiya wace cutar ta fi yi wa illa a nahiyar turai tana da mutum ɗauke da cutar wajen 92,672. Adadin waɗanda suka kamu a faɗin duniya sanadiyar wannan annoba sun kai 31,000 zuwa jiya Lahadi inda ƙasar Amurka da Faransa kowace ke sanar da mutuwar mutum sama da 2,000 a rana guda. A cewar wasu ƙididdiga na Jami'ar Johns Hopkins. Ƙasar Italiya wadda ta rasa mutum sama da dubu goma na da sulisi ɗaya cikin uku na jimilar masu ɗauke da cutar a duniya baki ɗaya a Wuhan na ƙasar China inda aka fara samun ɓullar coronavirus a ƙarshen shekarar bara. Sannan a hankali an fara harkokin yau da kullun a birnin bayan killace shi da aka yi na watanni. Dubunnan jama'a na komawa wannan birni da ke lardin Hubai. A Amurka, babban masani kan cutuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya yi hasashe a jiya Lahadi cewa Amurkawa dubu ɗari ne ko fiye da haka ka iya mutuwa a sanadiyar annobar coronavirus wato zai ninka adadin mace-mace na yanzu sau hamsin. Fauci ya faɗawa kafar yada labarai ta CNN cewa mai yiwuwa Amurka na da miliyoyin masu ɗauke da COVID-19 mai yiwuwa annobar ta yaɗu sosai a ƙasar. inda a yanzu a hukumance ake bayyana adadin 124 na waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar da kuma 2,100 na waɗanda suka mutu ko da yake adadin na saurin ƙaruwa a kulliyomin. Fauci wanda shine daraktan cibiyar nazarin cutuka masu yaduwa da kuma Dr. Thomas Inglisby, darakta a cibiyar kare lafiyar al'umma da ke jami'ar Johns Hopkins. Dukkaninsu su biyu sun yi watsi da cewa shugaba Donald Trump ya yi bayani ana iya sassauta umarnin zama a gida da kuma ba da tazara. Wani shahararren mawaƙi a nan Amurka mai suna Joe Diffie wanda ya yi wasu waƙoƙi da suka yi fice a shekarar tara. da casa'in ya mutu bayan kamuwa da cutar covid-19 shekarunsa 61 a ranar juma'a ne jeffries ya sanar cewa ya kamu da cutar coronavirus inda ya zama shahararren mawaƙi na farko da ya fito fili ya faɗa wa duniya yana ɗauke da cutar a jiya lahadi ne aka sanar da rasuwar tasa a sanadiyar cutar coronavirus dife ɗan asalin tulsar a jihar oklahoma ya kasance memba na grand ole opry na tsawon shekaru 25. Daga cikin shahararrun waƙoƙinsa akwai Honky Tonk Attitude, Pop Me Up Beside the Jukebox If I Die, da kuma Bigger Than the Beatles, da dai sauransu. a gaida aishatu sule za kuma ta sake dawowa da karshen labaran nan gaba kaɗan. To a wani jawabi da 'yan Najeriya suka jima suna dako, shugaba Muhammadu Buhari ya saka dokar hana fita a Abuja da jihohin Legas da kuma Ogun a kokarin da hukumomin kasar ke yi na daƙi da cutar coronavirus. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya mana daga Abuja. a jawabin da shugaba muhammadu buhari ya yi wa 'yan ƙasa ya nuna irin matakan da gwamnatinsa ta ɗauka tun lokacin da wannan cutar ta coronavirus ta fara bazuwa a kasashen duniya da irin matakan da gwamnatin ta ɗauka domin tsara yadda najeriya za ta tunkare shi da tsarin tallafi da za a gudanar wa 'yan ƙasa da kuma tattalin arzikinsu kamar da ya ce a tsarin da aka yi a yanzu na tabbatar da cewa an takaita bazuwar ciyon daga yau karfe 11 na dare har zuwa sati biyu mai zuwa waɗannan yankuna wato legas da abuja da kuma jihar ogun ba za su yi yawace-yawace ko fita cikin jihohinsu ko kuma leƙa waɗansu jihohin ba kuma ba za a zo waɗannan jihohin ba daga waɗansu jihohi na najeriya kamar da shi shugaba muhammadu buhari yake cewa dukkan 'yan ƙasa da ke waɗannan guraren su kasance a gidajensu tafiye-tafiye daga ko zuwa waɗannan yankunan an dakatar da shi dukkan guraren kasuwanci ko ofisoshi a waɗannan guraren kuma an rufe za mu yi amfani da wannan lokacin domin gudanar da cikakken bincike domin zakalo duk waɗanda suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da wannan cutar domin tabbatar da an dakale bazuwarta daɗin daɗawa kuma waɗanda ke ɗauke da wannan ciwon za a yi musu magani wayanda ku aka yi mu'amala da su za a gano su domin a sa ido a kansu a tabbatar da cewa ciwon nan bai bazu ta hannunsu zuwa waɗansu 'yan ƙasa ba. This order does not apply to hospitals and all related medical establishments. Wannan doka ko wannan oda da shuwa Buhari ya bayyana ba ta shafi ma'aikatan asibitoci da ayyukan kiwon lafiya ba da kuma masana'antu wanda suka shafi sarrafa abinci da kuma dilolin kayan almasarufi da masu sana'ar sayar da albarkatun mai da kuma sauran mutane masu aiki ko a gidajen yada labaru ko kuma a kamfanonin samar da wutar lantarki musamman wanda suka tabbatar ko za su tabbatar wa jami'an tsaro cewa ayyukansu ba za su yi a cikin gida ba dole sai sun fita guraren aikinsu bayan waɗannan bayanan shugaba muhammadu buhari ya ce kuma za a ɗauki matakai na kai tallafi na musamman ga yankunan da wannan rufe ayyukan zai shafa tare da wani tsari tsakanin ma'aikatar ba da agajin gaugawa ta gwamnatin tarayyar najeriya da dukkan jihohi na najeriya domin tabbatar da an kai ɗauki na abinci da kayan almasarufi ga waɗansu mutanen da wannan matakan da aka ɗauka na rufe hanyoyin gudanarwa na yau da kullum daga waɗansu sassa na najeriya ba su shiga kunci fiye da misali ba umar faruk musa mura amurka To ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Aishatu da karshen labaran duniya. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Saudiya ya sanar jiya Lahadi cewa Saudiya ta tare wani makami mai linzami da mayakan Houthi da ke ƙasar Yemen suka harba. Kamfanin yaɗa labaran ya bayyana mai magana da yawun sojojin gamayyar da Saudiya ke jagoranta na cewa Saudiya ta cafko makamai guda biyu ne a bisa babban birnin kasar da kuma Jiza wanda wani birni ne da ke tsakiyar gabashin iyakar kasar da Yemen. Fararen hula biyu ne suka sami raunuka yayin da baraguzan makaman suka fado a sa'ilin da ya tarwatse a sama baraguzan suka zubo saman gidajen mazauna riyadh a cewar mai magana da yawun jami'an tsaron farin kaya na kasar saudiya lieutenant colonel muhammad alhamidi in ji kamfanin yada labaran na spa an harba makaman ne bayan kwana biyu da duka bangarorin da ke yaƙi da juna suka amince da shawarar da majalisar ɗinkin duniya ta bayar na a tsagaita wuta inda ta yi gargaɗi da a tsaida faɗace-faɗace saboda duniya yanzu yaƙi take da cutar coronavirus. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna ɓacin rai da wannan hari da aka kai yayin da ta ke sabunta kira da a mutunta tsagaita wuta wanda shugabannin siyasa da shugabannin ƙabilu da ƙungiyoyin farar hula suka amince. Gwamnatin kasar Afghanistan ta soki mayakan Taliban saboda kin amincewa da suka yi da kwamitin sasantawa da gwamnati ta Afghanistan ta nada domin tattauna samar da zaman lafiya don kawo ƙarshen yakin da aka ɗau kusan shekaru goma sha tara ana yi. Wahid Umar mai ba wa shugaba Ashraf Gani shawara ya shaida wa manema labarai a Kabul a jiya Lahadi cewa kada Taliban su sake kawo wani dalili na kaucewa wannan tattaunawa da aka daɗe ana jira. An shirya fara wannan tattaunawa ne tun ran goma ga watan nan na Maris, amma aka samu tsaiko wajen zaɓar waɗanda za su kasance cikin tawagar tattaunawar. A jiya Lahadi ne al'ummar kasar Mali suka kada ƙuri'a don zaben 'yan majalisun tarayyar kasar su 147. Wannan zaɓe na 'yan majalisu da aka gudanar a wannan ƙasa ta Afirka ta yamma wanda yaƙi ya ɗaiɗaita da ya kamata a yi tun bayan sake zaben shugaban ƙasar Ibrahim Bubakar Kaita da aka yi a shekara ta 2018. amma aka yi ta dagawa sau da yawa saboda dalilan tsaro. Ana sa ran zaɓar 'yan majalisun ne karo na farko bayan zaɓen shekara ta 2013 a Mali, inda jam'iyyar su shugaba kai ta ta sami rinjaye. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. adalla. to gwamnatin jihar plateau da ke tsakiyar arewacin najeriya ita ma ta bayyana rufe kan yakokinta da suka hada da hanyar bauchi abuja da kuma ta zuwa zaria wato daga karfe shida na yamma zuwa karfe 7 na safe wannan shine mataki na baya bayanan da hukumomin jihar suka dauka bayan da suka bada umarnin takaita zirga-zirga a jihar Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani daga Jos. A taron manema labarai sakataren gwamnatin jihar Plateau Farfesa dan ladi Atu ya ce dokar ta fara aiki ne daga ranar Lahadi 29 ga watan Maris na 2020. Farfesa dan ladi Atu ya ce gwamnati ta ɗauki matakan ne don hana yaduwar cutar coronavirus. Sauran matakan da gwamnatin jihar Plateau ta sanya sun hada da daukan fasinja guda ɗaya tal a keke napep yayin da karamar mota za ta ɗauki mutane hudu ciki har da direba. Mota kirar bus kuwa za ta ɗauki mutane bakwai ne ciki har da direba. Sakataren gwamnatin ya kuma bayyana cewa hukumomin tsaro sun gayyaci wani malamin da bai ambaci sunansa ba da ya jagoranci mabiya zuwa sallar juma'a bayan dokar hana cinkoso da gwamnatin ta sanya. ana kan bincike ai ka san labarin cewa an gayyace shi yau aiko ba shi kadai bai suna da yawa ai duk wanda yake tare doka doka ta ci shi. kan wata gidauniya da za a tallafa wa masu karamin karfi don rage raɗaɗin matsi da al'umma suka shiga saboda rashin walwala kuwa sakataren gwamnatin ya ce. mun gani cewa in ya kashe to a rufe komi ko a je zona kai sati daya sati biyu ba aiki ba komi to za a ci me shi yasa gwamnati shi gwamna a cikin nashi basiran sai to abin da za a yi a dan bude dan wannan gidauniyan domin da tallafa. Don wani lokaci aka yi irin wannan gidauniya eh. amma ga waɗanda ya kamata su samu ba. Eh to ai ka san za mu zo mu sa kwamiti ai. ɗan Garba daga garin Lantan ya bayyana ra'ayinsa kan dokar. Kamar nan da yankin mu Lantan da Sandam da Amfiyar dai gaskiya jama'a da yawa sun yi Allah ya wada da irin wannan umarnin. Shi ma Alhaji Ahmadu Maye daga garin Bokos ya yi tsokaci. Matakin da aka sa don kare lafiyar mutane ya yi daidai duk mutumin da ya ji abin da yake faruwa a kasashen waje sai mu kiyaye. shi ko abdullahi sani daga garin jos cewa ya yi. abin da nake dan ganin zai taimaka tun da ciwon nan ba wai an gan shi ne a cikin gari ba to wuraren duk da aka ga babu damuwa kare zama na kulle tsakanin boda da boda in dai sun san wannan gurin babu damuwa. zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria. a gaida zainab babaji to wata gamayyar kungiyoyin fararen hula daga yankin arewa maso gabashin najeriya ta mai da martani dangane da wani shiri da ministocin najeriya suke yunkurin fara aiwatarwa na sadaukar da kashi hamsin cikin ɗari na albashinsu a matsayin gudunmawarsu a shirye-shiryen da ake na yaƙi da cutar ta covid-19 ƙarshen makon da ya gabata ne ministan yaɗa labarai Lai muhammad ya sanar da wannan shiri ga madina dauda da ƙarin bayani daga abuja wannan mataki bai yi wa wasu gamayyar kungiyoyi daga arewa maso gabashin kasar daɗi ba domin sun kira taron manema labarai cikin gaggawa a abuja inda suka bayyana takaicinsu Abdulrahman buba kwacham shine ya jagoranci kungiyoyin a gaskiya ba a yi ma al'umma adalci ba don rashin adalcin da ba a yi ma al'umma ba wa'annan mutane manyan ƙasan nan da shugabannin ƙasan nan su suka kawo matalakawa wannan ciwo sannan kuma suna so su daki talakawa su hana su kuka ba talakan da zai iya shiga jirgi ya je kawo nan ciwo mun fahimci cewa yanzu kasa na shugabanni ba don talakawa suke ba kowa yana yi don iyalansa ne garkuwa da ake da mutane da ta'addanci da ake a kasar nan babu wani jigon mai kuɗin da ya cire kuɗin da ya bayar a yanzu ya bayar don iyalansa da 'ya'yansa da shi kulle jihohi da aka yi da sauransu ai akwai kudaden da ake ajiyewa a reserve na kowace ƙasa wanda irin wannan annoba in ya faru kafin a ɗauki wannan mataki me ya kamata a yau da wannan dukiya yau a ce an kulle wannan jihar an bar talakawa suna zaune mu ajiye madina in iri na ina da abincin da zan ci wata shida a cikin gidana wani fa sai ya fita a ranar din zai samu abin da zai ci wannan ba masifacin kare mu ba eh cikin jigajigan jam'iyyar apc kanar garus gonono mai murabus ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa abun ya bani mamaki sosai saboda abun da na gani ciwo din ya fara kama manya ne shine sa suka yarda da wannan abu in ba haka ba rigin gumi da ake a Najeriya a lokacin ya ba su rige kudin su aka taimaka wa talaka ba kuma bayan wannan in aka rige aka musu aka tara wannan duka kudin za a tsayar da shi a coronavirus kuma gashi an ce mutane a rufe su a daki me gwamnatin ta da wa talaka wanda zai ce ai wata coronavirus din guda biyu ce ma na ganta a bangare guda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya jinjina wa manyan 'yan Najeriya da kungiyoyi da suka tashi tsaye wajen yaƙi da annobar coronavirus wacce aka fi sani da covid-19 Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, kuma 60. Sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. kamar sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu akan mita 102.5 a tashar mu ta VOA Africa da ke Yamai. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Shirin ciki da gaskiya na wannan makon zai ci gaba ne da duba batun gadon wani ɗan kasuwa marigaya Alhaji Inuwa Adamu. wanda ya bada jinginar kadarorinsa ciki har da wani fili da ake unguwar sabuwar gra a bauchi ku biyo mu cikin shirin suna na sarki Lahashin gumel a makon da ya gabata dan marigayi alhaji inuwa adamu wato adamu inuwa adamu ya bayyana mana cewa bayan rasuwar mahaifinsu bankin first bank da marigayin ya ba da jinginar wasu kaddarorinsa domin ansar lamani ya kira iyalan inda ya bayyana musu cewa mahaifinsu ya biya dukkan lamanin da ya karba ya kuma danka musu takardun kaddarorinsa da suka hada da wani fili da ake takaddama a kai magadan sun garza ya bauchi domin neman filin su amma suka gano har ma an yi gini a filin mutumin da ya ginin kuwa shine babban dan siyasa nan na bauchi awal jatau bayan zama da bangarorin biyu suka yi an yanke hukuncin za a biya iyalan marigayen filin su naira miliyan goma amma daga bisani magana ta sauya inda ta kai har gaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da almundahana ta efcc a yau za mu ji abin da ya faru game da wannan takaddama daga lauyan marayin wanda ya fara da bayyana sunansa kamar haka. Sunana barista Ila Peter Malum, ni na nan a Gombe ni na practice as a lawyer. me ka sani a dangane da wannan batu wanda yake aka ce kai ne wato lauyansu. Eh akwai lokacin sun kawo kuka muka zona da ni da barista Abubakar da mai galaya foma ugana sun briefing namu sun gaya mana abin da yake faruwa sun gaya mun yadda suka yi bincike takardan da na mallaka da suke da shi na wanda suka ga wurin babansu mm-hmm. sun discovering cewa akwai damuwa a kai da mm-hmm. filin da ake magana mm-hmm. ba an gini a kai kuma suna gani kamar an an kwace musu fili ne ba ta hanya mai kyau ba so sai muka karɓa takardar muka yi binciken mu uh, muka rubuta ma lands the minister of lands muka discovering cewa lalle akwai ayan tambaya cikin don file din ta file kowane takarda da ake bayarwa na cfo gwamnati suna bude file nata mu kuma da bincikenmu ya nuna cewa babu file da muka je ministry aka ce mana file din takardar ma babu to sai abun ya samantu da matsala suwa suka ga muku babu wannan da ministry mun samu wannan information din magana daga ministry of lands and survey na bauchi state sun gaya mana babu fayil din so abin muka yi shine sai muka rubuta ma shi wanda yake wurin domin samu labari mun kuma mun bincika mun gani akwai mutum a wurin a filin yayi gini to mm-hmm. ka rubuta ma wa muka rubuta ma wanda yake kan fugo wurin awal jatau mhm. eh ya gina gida muka rubuta mishi takarda matsayin mune loyin loyoyin su family su eh, inuwa adamu mhm. muka rubuta mishi takarda ya bar wurin ya cire gidan da yake wurin don muna da mallaka har mun photocopy takardar mallaka mamuwa ta ce akan leta din mhm. mun copy ma minister of lands ma takardar sai suka zo suka reply so reply through his lawyer eh, eh. menene a ah, bayanin su gaba eh, su ma sun ce wai su fa inda muna da damuwa mu je ministry of lands don su ma sun mal su ma sun bi hanya sun mallaka the same ministry of lands kuma su suka gaya mana mu discovery namu ya nuna cewa wai an revoking amma kuma babu file ba mu ga fayil din ba mu abin da ya sake ba mu mamaki fayil din ya kama a pendants lokacin da baban ya riga ya karba loan hmm. loan na banki eh, a lokacin bai gama biyan bashin ba an an canji filin an ba mu wani daban wannan doka muna ga ba haka ake yi ba kuma doka ma ba ta san da wannan ba so muna ga akwai biyan bashi ba eh, aka zo aka ce an soke an soke to ita banki Eh. ta sani domin saboda lokacin takarda na hannun banki ne yawa hmm. to efcc eh. e ma sun discovering wannan sun ce ba daidai ba ne hmm. akwai almundanan da ya faru file in hmm. an zo daga baya da petition na je gaba efcc shine lokacin da aka bude wata sabon file to inda aka gane cewa idan akwai gaskiya ya kamata all file din ya kamata yana nan tsohon fali yana nan mm. an ɓoye ko an ɓatar da shi don a biya bukatan wani ne mm-hmm. shine abin da efcc finally suka zo suka discovery upon uh, the investigation a meeting meeting da muka yi da su last meeting din ma ya nuna cewa lalle akwai ayan tambaya mm-hmm. akan wasu mutane to da ita efcc ta fahimci cewar akwai wani abu a da ke ba daidai ba menene shawaranta a kai ko kuma a kun samu kun warware ne abin E mun ku eh, mun yi kuka ma efcc don mun yi zama kusan so biyu ko uku hmm. head of investigation da mun yi magana mun ce mishi to mutumin da is involved muna ga akwai yan siyasa a ciki hmm. lalle tun da sun discovering akwai ayan tambaya ya kamata a intensify investigation hmm. with a view a samu su waye ne da laifi tun da an ce an ga alaman laifi waye wannan bincike a efcc su eh, particular eh, eh, land property fraud ka masa gudanar da sunan shi barin iya namanci amma yana nan efcc e e yana land and property fraud to yana heading wurin to shi yake leading team gaban wannan sashe kenan sashin na fili da wato wasu kadarori yes haka ne yes mm. yes mun rubuta petition 2018 da muka ruta mun ruta ma efcc mun kuka mun ce to akwai a bayanin farko mun rubuta takarda mm, wannan ne takardar da nake gani a hannunka eh mun rubuta ma efcc e mm-hmm. muna kuka cewa mu fa ba mu gane ba akwai ayan tambaya don lokacin da muka fara neman a san da file din an nemi yan gidan su Eh, inuwa din eh. adamu wasu mutane suna kiran su cewa da su settling eh. to duk wannan ya kawo mana ayan tunani muna ga kamar akwai ana kokari a ɓoye wasu abubuwa kar maganan ya tashi hmm. so mu rubuta ma efcc efcc bisa ga takardar da muka rubuta hmm. sai suka sai suka suka kira mu gaba daya muka zo aka ba da jawabi gaba daya suka fara awal jata a ban da awal jata ba mm-hmm. awal ba eh da awal jata. Mm-hmm. wanda ake wannan wanda yake eh, eh. wanda yake gini a wurin da permanent secretary da commissioner da director of lands wanda suka soka duk an invite nasu an yi zama kuma an tambaye su akwai tambayoyi a idon ma aka tambaye su mm-hmm. wanda suka kasa tambaya suka kasa ba da ansa wanda ya nuna cewa daga investigation din ko a wurin ma mm-hmm. head din ya nuna cewa akwai laifi a cikin mutane uku a cikin su duka uku mm-hmm. domin bayan da file din tsohon file din duka kowa ce eh, bai san da file din yake ba mm-hmm. kuma na biyu bayan da da ce a lokacin da baban su ya karba mortgage wancan abun a saki a sauke eh. wuri a ba mu wani ba a yi hmm. mutum yana co ko ya gama biya hmm. ba a sauki mai CO4 hmm. a ba mu wani individual ba taba yi ba ba dukan bane duk yanda yayin da ka ga bayan faruwa ka to akwai wani abu a kasa certificate of occupancy shine babban takardar mallaka wanda ake gwamna ne ke signing takardar ko yana hannun ku na ainihin takardar shaidar mallakan fili yes muna da shi muna da shi yana photocopy suna da wurin EFCC kuma na biyu muna ga shi wanda ya gini a wurin a lokacin lokacin da ya samu shi lokacin yana deputy yana speaker na Bauchi State House Assembly hmm. duka mun kuka ma EFCC mun ce wannan abun akwai manya a ciki don haka a yi takasarsa a yi bincike sosai a su mana alkawali cewa da su bincike with a view of prosecution mutane da suka samu a ciki lalle sun samu akwai alama so daga baya mun ji shuru ma mun ji shuru sai muka rubuta takarda wannan ma mun rubuta ma eh, zonal head nasu gaba daya mun copy abuja mun ce fa muna ga na efcc e tunatarwa eh, hmm. abun tunatarwa ne kuma mun ja kunne tun mun nuna cewa akwai damuwa a kisin nan hmm. akwai manyan mutane wa 'yan siyasa manya don haka daga abuja ma a intensify investigation with a view a tabbatar su wanda suke da laifi a ba su a ba ma eh, magada wurin su a kuma hukunta wanda an same su da laifi har yau har gobe ba abun da ya faru har yanzu. masu sauraro kun dai ji abin da ya faru da wannan fili na marayu saboda haka za mu tuntuɓi awal jatau mutumin da ake zargi da gini akan wannan fili na marayun sai a kasance da mu a wani shirin mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin abdulwahab muhammad da nasir adamu el hikaya nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. A gaida Sarfilu Hashim Gumel yanzu kuma ga labarai a takaice. Adadin masu kamuwa da cutar corona da na waɗanda take kashewa sai karuwa yake yayin da cutar ke ta yaduwa a faɗin duniya. Akwai mutum akalla dubu ɗari da da aka tabbatar sun kamu da cutar a faɗin duniya zuwa safiyar Lahadi. A nan Amurka babban masani kan cutuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya yi hasashe a jiya lahadi cewa amurkawa dubu ɗari ne ko fiye da haka ka iya mutuwa a sanadiyar annobar corona wato zai ninka adadin mace-mace na yanzu sau hamsin. Wani shahararren mawaƙi a nan Amurka mai suna Joe dupre wanda ya yi wasu waƙoƙi da suka yi fice a shekarar 1990 ya mutu bayan ya kamu da cutar COVID-19 a shekara 61 a ranar juma'a ne differs ya sanar da cewa ya kamu da cutar coronavirus inda ya zama shahararren mawaki na farko da ya fito fili ya faɗa wa duniya yana ɗauke da cutar Kamfanin dillancin labaran kasar Saudiya ya sanar jiya Lahadi cewa Saudiya ta tare wani makami mai linzami da mayakan Houthi da ke kasar Yemen suka harba. Kamfanin yada labaran ya bayyana mai magana da yawun sojojin gamayya da Saudiya ke jagoranta na cewa Saudiya ya ta cafko makaman guda biyu ne a bisa babban birnin kasar da kuma Jiza wanda wani birni ne da ke tsakiyar gabashin iyakar kasar da yamen gwamnatin kasar afghanistan ta soki mayakan taliban saboda kin amincewa da suka yi da kwamitin sasantawa gwamnatin afghanistan ta tanada domin tattauna samar da zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin da aka ɗauki kusan shekaru goma sha tara ana yi wahid umar mai baiwa shugaba ashraf gani shawara ya shaida wa manema labarai a kabul jiya lahadi cewa masu haro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da hantsi za ku ji wata tawagar abokan aikin mu amma daga ofishinmu na abuja da wani wato sabon shirin za madadin aisha ta wacce ta ni gabatarwa sai kuma ciba hero ne da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu kasance lafiya Bonjour à toutes et à tous. Au micro